Karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma labarai. Masu raro Asmana shi muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi dalilan ɗage tashin jirgin farko na manyan aikin hashi na Nijar zuwa ƙasa mai tsarki da ya kamata a yi cikin daren jiya. Ruwan sama na haddasa ambaliya a wani bangare kuma suna yanke hanyoyi za mu ji misalin jihar Tilibiri. Akwai da bayani akan sakamakon haɗuwar ministan kula da ƙananan makarantu da ƙungiyoyin malaman makarantu a jiya. A cikin shirin musamman muna da bayani kan wata cibiya mai kula da warware rikici tsakanin jama'a Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, manyata aikin hajji na Nijar samar da ɗari hudu ne ya kamata su daga zuwa ƙasar Saudi Arabia jiya daidai karfe goma na dare. Amma wannan tahiyar tare da kamfanin jiragen sama na Nijar Airways an soke ta. Maman Hafizu jami'in kula da sadarwa na hukumar shirya aikin hajji ta Kuhu ya yi ƙarin haske. Muna tsakiyar shirye-shiryen tafiyar jirgin farko ne da misalin karfe goma na daren shiya a yayin da kwatsam kamfanin jirgin sama na Niger Airways wanda ya ɗauki kwangilar jigilar mahajita zuwa ƙasa mai tsarki inda ya shaida muna cewa tafiyar ba za ta yi ba a jiya, saboda waɗansu dalilai na yanayi inda suka yi mana alkawari nan da ashirin ga wata za su kawo muna sabon fasalin tsari. tsarin jigilar mahajata da zai fara ranar 20 ga wata. Mahajata mun kwatanta musu cewa lamari ne da ya kamata su karɓa da hannu biyu-biyu saboda aikin haji dama yana iya cin karo da irin waɗannan matsaloli. Yanzu nan da gaba za su sanar da mu sabon fasalin fara tafiyar mahajata. Yanzu haka muna ci gaba da shirye-shiryenmu na ganin cewa mun ciwo kan matsalar. Amma sai dai a kamfanin jirgi na biyu ba mu da matsala. principe, Maman Hafizu kenan na hukumar Koho. A kowace da mana hanyoyi da dama na kwalta da ma waɗanda ba na kwaltar ba suna yankewa a wuraren da aka sami ruwan sama mai yawa sosai. Hakan na faruwa wato a kusan dukkan yankunan ƙasa. Misali na ƙarshe shine wanda ya faru akan hanyoyin Balayara ya mai da kuma Tilibiri Walam. Gungu Muhammad Dantani ya tuntuɓi daraktan kula da ayyukan gine-gine na jihar Tilibiri Muhammad Abubakar Danyaya domin samun bayani dangane da lamarin. Datsewar hanya tsakanin Tilaberi da Walam lamarin ya faru ne a ranar Asabar ɗin da ta gabata. To tun ranar ne muka saka wani tsari na kula da duba yanayin ruwa idan sun shanye. Ganin cewa da farin ruwan sun cika sun batsi ne. Amma yanzu da yake ruwan sun shanye mun umarci kamfanin da yake kula da gudanar da wannan aiki da ya ci gaba da aikinsa. Yanzu haka mun tanadi isassun kayan aiki domin gudanar da aikin a cikin ƙanƙanin lokaci. Kwana ɗaya zuwa biyu komai zai daidaita. Amma kafin kammala ayyukan mun samar da wata hanya ta kewaye inda jama'a za su rinka bi. Sannan kuma hanya tsakanin Yamai da Balle yara da su ma suka fuskanci irin wannan matsala. A ranar muka samar da wata hanya inda jama'a za su rinka bi. Yanzu haka mutanen Balle yara suna iya zawa mai, Haka ma na Yamai suna iya tafiya a Balle yara ba matsala. Yau makonni da dama kenan da ake fuskantar hauhawar farashin kayayyakin abinci a kasuwanni kamar hatsi, dawa da masara. Sani Lawali Ado, shugaban ma'aikatar kula da bincike da kuma bayar da labari dangance da kasuwancin albarkatun gona, ya bayyana cewa kamar yadda aka saba a irin wannan lokaci farashin abincin yana hawa sama. Abin da ya shafi farashin hatsi bai wuce sati ɗaya ba da buhun hatsi ana sayar da shi ne akan jika 23 da 'yan tamomi. Akasin yadda ake sayar da buhu hatsi a satin da ya gabata. Abin da ke nuna cewa farashin bai hau ba kwarai inda bai wuce dala kusan arba'in ba da kowane buhu na tiya hamsin, Mun yi la'akari inda buhun hatsi ya fi arha ne a garin Gaya inda ake sayar da shi ga goma sha tara. A yayin da a garin Gidigir a cikin yankin jihar Santander ake sayar da buhun hatsi a kan jika 28 idan aka yi la'akari da shekaru biyu na baya-bayan nan da kuma shekaru biyar da suka gabata za a ga cewa farashin hatsi ya dan hau da kashi 30 cikin 100 akasin shekarar da ta gabata abin da ya shafi buhun shinkawa ana sayar da buhun shinkawa ne a tera a kan jika goma sha tara a yayin da inda ya fi tsada shine a dungas inda ake sayar da buhun shinkafa na kilo hamsin a kan jika 25 Zinder La région de Zinder à 25 000 francs, le sac de 50 kilos. Sani Lawali Ado kenan shugaban ma'aikatar Sima. Ministan kula da ƙananan makarantu Dauda Malam Marte ya gana jiya da wakilan ƙungiyoyin malaman makaranta inda suka tattauna kan kudin ranar 20 ga watan Juye wanda ya mayar da al'amarin malaman makarantu 'yan kwantaragi a ƙarƙashin kulawar ƙananan hukumomi matakin da ƙungiyoyin malaman makarantu suka yi watsi da shi. Bangarorin biyu ba su cimma daidaito ba amma sun za su sake haduwa da juna a ranar 31 ga watan nan na Ut. Isaka Umaru mamba na kwamitin zartarwa na ƙungiyar Sinasef ya muna ƙarin haske. Mun yi tir sannan kuma muna kan bakanmu a kan rashin amincewa da wannan mataki na mayar da ragamar ɗaukar nauyin malaman makarantun boko zuwa ƙarƙashin ƙananan hukumomi. Ba za mu taɓa amincewa ba. Mun bayar da hujjojinmu mun iya ƙoƙarinmu na kwatantawa minista a kan lamarin. Shi ma a nasa ɓangare ya yi ƙoƙarin fahimtar da mu a kan wannan sabon matakin. Amma duka da haka ba mu samu cimma matsaya ɗaya ba. Inda ministan ya tambayi ƙungiyoyi kungiyoyin malaman makarantun boko da mu dawo da shawarwari a zaman tattaunawa na gaba inda ya ce shi yana nan ne domin ganin cewa makarantun boko a Nijar sun tafi yadda ya kamata. To yanzu dai a nan gaba za mu gabatar masa da shawarwarinmu idan ya amince wa halas a kan abin da ya shafi kare muradun makarantu da malaman makarantun boko da ma ɗalibai. Isaka Umaru na kungiyar Sinaseb. Kwamitin zartarwa na kungiyar malaman makarantu ta sinab ya ɗage dakatarwa da yi wa wakilan kungiyar na jihohi da dama. wannan na ɗaya daga cikin shawarwarin da taron majalisa na ƙungiyar ta sanab ya tsaida a jiya a nan ya mai wakilan ƙungiyar na jihohi an dakatar da su ne saboda sun ƙi goyon bayan takarar aliyu hassan samna sakatar janar na sanab ta neman matsayin sakatare janar na ƙungiyar kwadago ta usdn wadda sanab ɗin take cikinta sai dai ali fariya ɗaya daga cikin waɗanda suka bijirewa ƙungiyar sanab ya bayyana cewa taron na jiya bai da wani tasiri. waɗanda suka yi nasara a jarabawar wato ɗaukar ma'aikata a ƙarƙashin ofishin ministan kiwon lafiya da aka soke na ci gaba da gudanar da kokowa suna buƙatar gwamnati ta janye wannan mataki a ran asabar da ta gabata wani kwamiti nasu ya haɗu da mai sasantawa ko kuma sulhuntawa na jamhuriya metar ali sifi isa hassan ɗaya daga cikinsu ya ce wato ya yarda da matakin da mai sasantawar ya ɗauka. mu muna tunanin saboda waɗansu 'yan kalilan da suka yi maguɗi, bai kamata a soke duka jarabawa ba. Sannan kuma ganin cewa mai shiga tsakani na gwamnati hukuma ce da ke karɓar koke-koke 'yan ƙasa da kuma ɓangaren ma'aikatu. Don haka ne muka gabatar masa da koke-kokenmu. Mai shiga tsakani ya saurare mu sannan kuma ya ɗaukan mana alkawari zai shiga tsakani. Akwai da yawa waɗanda suka gudanar da wannan jarabawar a cikin ƙa'ida a wani bangare waɗansu mutanen sun wuce mizanin shekarun shiga cikin wannan jarabawar. Mun tambayi mai shiga tsakani na gwamnati da ya iya ƙoƙarinsa domin duba wannan lamari da idon rahama. a cewar isa din dai al'amarin na gaban majalisar koli ta ƙasa sai dai kuma mashawarcin mai sasantawa na jamhuriya a fannin sadarwa amadu alain ya bayyana cewa a halin yanzu babu wani matakin da mai sasantawar ya ɗauka. Batun dakatar da jami'an ma'aikatar magajin gari 'yan ragi su dubu biyu daga aiki na cigaba da haifar da muhawara. Mummune Zibo, sakatare janar na kungiyar jami'an ma'aikatar magajin garin ta ƙasa ya nuna cewa wannan mataki wani bala'i ne ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Ana ci gaba da tattaunawa. Jami'in da ke kula da tafiyar da ayyuka ya ɗaukan mana alkawari zai gana da gwamnan jihar Yamai da kuma babban magajin birnin Yamai domin samar da mafita a kan wannan matsala. Don haka muna zaman jira. A hali yanzu dai babu shirin sunayen da aka fitar. Kawai matakin ne. Saboda ba haka abin yake tafiya ba. Abin da ba mu gane ba. Ya mutum zai zo ma'aikata kamar ofishin magajin gari ya ɗauki mutane aiki ba tare tare da an gudanar da kwakwaran ƙididdiga ba, ba wai muna adawa da lamarin ne ba, saboda mu mu shine kowane ɗan Nijar ya samu aiki yi. Amma ba a haka ba, idan za a ɗauki mutane aiki, ya kamata a yi la'akari shan anya ma'aikatar za ta iya ɗaukar nauyin mutanen idan an ɗauke su matsalar menene da farko dai an kwatanta muna cewa magajin gari yana son ya share hawayen magoya bayan jam'iyyarsa ne. militants A Asabar sha ga watan Utu ne biran koli na jam'iyyar MNSD nasara ya yanke shawarar komawa bangaren jam'iyyu masu mulki. Wadanne dalilan da suka kai biran koli na jam'iyyar wato MNSD nasara ga dokar wannan mataki? Adamu Ide, mataimakin sakatare mai kula da sadarwa na jam'iyyar ya bada wannan amsa. tun watan ut goma sha uku da nasara mun ga juna biro politik muka ke a ah, president yake mu zo mu kama an yi kwamiti su kwamiti sun yi nazarin su sun kawo su mun saurara abin da suka faɗi daga nan kowa ya yarda mutum hudu dai ne bai da ba suka ke su kai ba su goyon baya to wannan demokrasi ne a demokrasi akwai komi kai kake baka goyon baya ba komi bane amma mutane duka da section da su section da mutane da suna saurara komi suna rubuta sun reda suka ke a kowa ya ta yi mu kama ma president isufu don niger mu gida shi tunda yau babu kwana lahiya don kasa in babu kwana lahiya babu ki gaba to ki gaba muke so ga kasan nan don mu ki gaba eh, mu tai gaba mu zo a yi taro a kama mu isufu kasan nan ya tai gaba shine muke so shine mambar na biro politik suka gani sun raida sun kama hannu muhammadu isufu Adamu Ide ke na mataimakin sakatare mai kula da sadarwa na biron koli na jam'iyyar MSD Nasara yanzu kuma sai a dakace mu. Ku saurara shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Cibiyar sulhuntawa da kuma shiga tsakani domin warware rikice-rikice sai mana a takaice. ta shirya wani taron horo na kwanaki uku kan matakan warware rikici ko matsaloli taron horon da ke gudana a otal gawai ana yin sa ne domin 'yan kasuwa menene ma'anar wannan cibiya a zahiri zakare abdu sakataren dindindin na cibiyar ya muna karin haske shi wannan santirkin da eh, ya da arbitrage da niamey chambre de commerce ne ta yi ta kirkira shi saboda taimaka 'yan kasuwa su samu hanya da za a yi shari'a cikin galgawa to ita wannan shari'a da za mu yi hanya biyu ce akwai wanda ake cewa arbitrage kuma akwai wanda ake cewa mediation to shi arbitrage shari'a ce kamar irin ta justice ta ƙasa ta gwamnati mutane suna shari'a bisa ka'ida amma muna ɗaukar mutane wanda suka kwarkware bisa matsalar da ta zo gare mu kenan ba mu ɗaukan mutuwan da bai san ba menene matsalar ta kumsa wannan kuma hanya ta biyu muna da abin da ake cewa mediation to shi mediation kamar a hausa ana iya cewa neman sulhu ne muna gama mutanen da suke da matsala a samu sulhu tsakankanin su saboda su samu babu wanda ya kaye babu wanda aka kaya kanan ne hanyar mediation to shi wannan santar ne dangancin shi da gidan shari'a shi aikin shi kaman irin na justice ne eh, abin da ya raba mu kaɗan shine ita justice ta gwamnati ce gwamnati yake kawo ma'aikata ya ajiye wanda za su yi aikin justice mu kuma gare mu mutanen gari ne muke zaɓa wanda suka kwarkware bisa aiki su ne muke aiki da su saboda su taimaka mutane kuma mutane da suka zo gare mu su ne suke zaɓar mutanen da za su musu shari'a an kuma baya so ya zaɓa bisa listikin iya iya zaɓa a cikin gari mutane wanda ya yarda da su wanda ya yarda su za su musu shari'a to ka san shari'a ana yin ta tsakankanin mutum biyu to shi an zo gare mu akwai hanya ta arbitr ana iya ɗaukan guda kuma ana iya ɗaukan uku an guda ne aka ɗauka kenan mutanen da suka zo shari'a su ne suke daidaita su yarda su ce wani ne zai musu shari'a kenan wanda suka yarda da shi shine suke iya zaba an busu samu ba sun shirya mu ne wajen muke gani wane ne muke iya ɗauka musu to kamar arbitrage muna shari'a cikin gaggawa cikin wata shidda to kamar ita mediation ba shari'a ba ce hanya ce ta sulhu kamar mutanen wanda suke da matsala wanda mediator iya gama su ne sulhul su a samu abin da da bai cuci ba kowa cikin su ma'anar ma kai mediation ya kamata a ce mutanen sun huta da farin ciki kuma sun koma suna aiki gaba daya marla masu da wannan shirin ka karshen shirin na labarai da harshen hausa na yau anan muke ta huta lahiya